صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل masu sauraro kun kamo radio biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan foto wata ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana ta litinin da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokun san afirka a yau mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa musan dokokinmu duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yanzu ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin 4 ga watan disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 20 ga watan jama'a ula na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a ranar irin ta yau hudu ga watan disamban shekara ta 1952 kasashen amurka birtaniya da kuma faransa suka gudanar da wani zama a tsibirin bamuda wanda yake cikin tekun atlantic inda suka tattauna batutuwa daban-daban da suke da alaka a tsakaninsu ta fuskacin siyasar duniya da kuma tattalin arziki da tsaro bai ga kuma sun tattauna batun yadda za su fuskanci tarayyar soviet wadda take rike da birnin berlin a gabashin kasar jamus bayan da suka yi tandar kasar ta jamus bayan yakin duniya na biyu inda kasashen amurka birtaniya kuma faransa suka mamaye yammacin kasar ta jamus yayin da tarayyar soviet ta mamaye gabashin kasar wanda hakan ya hada hadda babban birnin kasar berlin sakamakon yadda aka yi ta samun sabani da kuma kai rana tsakanin tarayyar soviet da kuma kasashen amurka da birtaniya game da faransa akan yadda za a tafiyar da ikon birnin berlin wannan ya sanya sojan tarayyar soviet a cikin shekara ta 1961 suka gina katangar da ta raba gabashin jamus da kuma yammacin kasar inda suka ci gaba da iko da gabashin jamus wanda hakan ya hada da birnin berlin yanda su kuma kasashen yammacin duniya suka mamaye yammacin kasar ta jamus tare ci gaba da iko da yankin na tsawon shekaru. da ƙarshe masu haure kun san cewa shekaru 659 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan jumada ula muhammad bin jamaluddin maki amuli wanda ya fi shahara da shahidul awwal ya shahada an haifi amuli a shekara ta 734 hijira kamariya a yankin jabal amil da ke kudancin kasar labanan yayin sa malama addini ne saboda haka ya sami kyakkyawar tarbiyya a wurinsu ta addini sannan kuma ya shiga neman karatu a gaban manyan malamai da zamaninsa waɗanda suka haɗa da sheikh al-mufid bayan ya karatu mai zurfi ya kuma shiga karantarwa game da wallafe-wallafe na littafan addini da ƙarshe dai sheikh al yana ɗan shekaru hamsin da biyu a duniya makiyansa suka haɗa shi da hukumomi na lokacin su haka shi a rana irin ta yau saboda ra'ayinsa da ya saba wa nasu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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran da cuba sun buƙaci a kafa runduna ta ƙasa da ƙasa ta kare falasɗinawa daga kisan kiyashin kasa isra'ila sannan ƙungiyar hamas ta ce kasa isra'ila ta sake nana ta barazanan kashe shugabannin ƙungiyar daga ƙarshe za ku ji cewa najeriya ta aikewa juriyar niger buɗaɗɗiyar wasiƙa dangane da tsohon shugaban ƙasar muhammad bazum yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran da takwaransa na ƙasar cuba sun buƙaci ƙasashen duniya wanda suke tausayawa falastinawa su haɗa runduna ta kare al'ummar falasɗinu wanda sojojin mamaya suke wa kisan kiyashi a gaza da kuma wasu wurare a yankin yamma kogin jordan shugabannin biyu sun bayyana haka ne a yau litinin a cikin ziyarar aiki wanda shugaban kasar cuba ya kawo a nan birnin tehran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaba ra'isi da kuma takwaransa miguel diaz canel suna faɗar haka a wani jawabin haɗin gwiwa da suka yi wa manema labarai a nan birnin tehran bayan ganawa na sa'o'i a wani bangare na jawabinsa shugaban kasar iran ya bayyana cewa manya-manyan ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa waɗanda suka hada da majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar ƙasashen larabawa da kuma ƙasashen musulmi duk sun kasa aiwatar da abin da ya hau kansu na tabbatar da zaman lafiya a duniya musamman dangane da abin da ke faruwa a ƙasar falastinu don haka a cewarsa akwai buƙatar a sake hada sabuwar haɗaka na ƙasashen duniya tare da manufar kare haƙƙin waɗanda aka zalunta ko kuma raunana a duniya mai baiwa shugaban ƙungiyar hamas shawara kan al'amuran siyasa tahir annunu ya bayyana cewa gwamnatin halmikasar isra'ila ta sake nanata cewa za ta kashe shugabannin ƙungiyar hamas a duk inda suke a duniya ya kuma kara da cewa wannan barazanan ba ta tsoratar da shugabannin wannan ƙungiyar kuma ba zai taɓa tsoratar da su ba tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta nakalto a nunu yana fadar haka a jiya Lahadi a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta Almayadin ta kasar Lebanon. Ya kuma kara da cewa wannan barazanar ya nuna irin damuwar da shugabannin hamshin kasar Isra'ila suke ciki saboda turjiyar da suke fuskanta a yakin da suke fafatawa da falastinawa a Gaza da kuma sauran wurare a kasar falastinu da aka mamaye. Har ila yau annono ya bayyana cewa wannan zai sanya kasashen da shugabannin hamas suke zama kamar lebanon da kuma kasar qatar barazana ga gwamnatin wa'annan kasashe don kare lafiyar shugabannin wannan kungiyar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shafin labarai na yanar gizo mai suna alfijir a tarayyar najeriya ya nakalto ministan harkokin wajen kasar yusuf tuggar yana cewa gwamnatin tarayyar ta najeriya ta rubuta wa shugabannin sojoji da suka kwace mulki a jamhuriyar Nijar wasiƙa inda take buƙatar a saki tsohon shugaban ƙasar muhammad bazum wanda yake tsare tun bayan an kwace mulki daga hannunsa yusuf tuggar ya ce ba za a fara tattaunawa kan takunkuman da aka ɗora wa jamhuriyar nijar ba har sai gwamnatin sojojin ƙasar ta saki tsohon shugaban ƙasar wato bazum muhammad a ranar 26 ga watan yuli wannan shekarar ne dai sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasa a niger suka hambarar da bazum muhammad tare da tsare shi da iyalansa a fadar shugaban kasa hakan ya sa kungiyar ecowas ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta kakaba a kasar kuma tattalin arziki kuma sun nemi sojojin da su saki bazum tare da mayar da shi kan karagar mulkin kasar lamarin da ya ci tura duk da barazanar da kungiyar ecowas ta yi na daukar matakin soje a kansu yayin wata hira da ya yi da gidan talabijin ta channel tv a gefen taron yanayi a birnin dubai na kasar haɗaɗɗen daular larabawa tuggar ya ce sun riga sun faɗa wa sojojin niger sharuɗan da suke so a aiwatar idan har suna sun a ɗage takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin najeriya ta ɗora wa ƙasar. majiyar gwamnatin hamas wacce take iko da yankin zirin gaza kasar falasinu da aka mamaye ta ba da sanarwa a safiyar yau litinin kan cewa gwamnatin kasar isra'ila tana son wargaza dukkanin asibitoci a gaza bayan harin da sojojin yahudawan suka kai wa asibitin kamal aswan kuma daga ƙasa suna son yi wa asibitin kofar rago tashar talabijin ta paris tv a teran ta nakalto munil albursh wani jami'in kiwon lafiya na gaza yana faɗar haka a safiyar yau litinin ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu dai an kasa bizne gawakin mutane da dama da suke cikin asibitin kuma idan har sojojin yahudawan suka yi wa asibitin ƙawanya mai yiwuwa ba wanda zai fita da ransa munir albursh ya kara da cewa falasinawa kimani dubu goma ne suke samun mafaka a asibitin a halin yanzu in ji kamfanin dillancin labaran wafa na falasinawa a gaza masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu kuma ga afirka a yau afirka a yau masauraro salamu alaikum da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan arziki har ila yau barka mu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun rikicin palestino da yahudu tuba babu wanda muka sawa dan ba a makon da ya gabata duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar yau za mu tashi ne kan tambayar to farfesa sai kuma mu zo kan afirka ta kudu waɗanda suka fi zaƙewa a cikin wannan lamari na falasinawa na farko dai waɗannan bayan allah ba musulmi ba ne kuma ba larabawa ba ne wadda ta kai ma har shugabansu marigayi na san mandela yana cewa matukar falistina ba samu yanci ba to mu ma kaman ban samu ba ne ai gaskiyar magana a duk duniyar nan na wanda zai maka bayanin eh, wato sharrin mulki na wato bambancin launin kabilanci kuma yanci ne da nasa ana magana sha gwamnati ta ta nuna launin bambanci duk wani abu da ka sani wanda farar fata yin baka fata ko kuma launin fata ya jawo shi ba abin da ba su gani ba ba ba wani abu na irin wannan da ba sani ba ba wahalar da ba samu kasa ciki ba sai da damuwa ta zama tun damuwar duniya ko ina duniya ana magana wannan abu shi sa mandela ya faɗi wannan magana shi sa duk mutanen sa za zafi suke faɗi wannan magana shi sa suke abin da suke yanzu ba magana shi shi wannan abin da ke faruwa magana addini bane ba magana kuma jinsi bane magana ce ta shi humanity an kadan da farko ina cewa da farko suna ganin kamar wato sun ci banza su waɗannan yahudu to babu amma yanzu wannan hari da aka kai musu ba ganin cewa kamar da suna wa kallon rago kitse ne na na abin nan ba da kake so shi ne ya sa wani wani ilimi ko wani abu yanzu ta ga ko wannan sasantawa da ake da cikin prison da ake Israel ta suka violation inda ta tuto ta bai da na'ura dan ta na ake aje wannan mutanen zai su abin da ya kamata amma tuni ka ga mutanen Palestine suka gano cewa a ku ne mana amfani da wannan kaza da kaza da kaza kaga wuce ne kenan su ma suna da wata matsayi technologically na na na sanin cewa din sun ga ba inda za su yi zuwa so magana cewa suna makallan suna musu kallon eh, abin nan duk wato tabbacin cewa ba za su yi musu komai ba ke to profesa a can baya ka yi wa larabawa kudin goro su kuma sauran kasashen afirka bakake me ka ce musu wato kamar ga abin da na fara shimfiɗa da shi ke wato ba ka fahimtar abin da ke faruwa a isra'ila shi ka kalli wato siyasar duniya gaba daya yanzu kaga mai isa abin da ke faru a najeriya yake faru a najeriya ai abin da ya yake faruwa shine cewa ko ai duk yadda za a sa mana gwamnati wadda za ta zama cewa yan baranda dace ta america shi ya kai ai kaga muna ji muna gani da abubuwan da ke faruwa a ce shugaban ka na kasa ga wani ga wata sufa tana da shi da sauransu da sauransu so babu credibility a shugabanci a afirka gaba daya in ka duba muna black africa babu credibility an ce sun yi demokradiyya muna yin demokradiyya ne amma an su kurkuta ta ta zama ta cewa ta haƙi ta tabbata ba ta kallon cikin gida ba ta gina cikin gida kowa yanzu a takwai ki kowa a wahalai ki saboda haka tunanin ma ba na wata kasa ba yanzu me ake faɗa muna magana cewa a zo a taimaka a taimaka wa falastinu a ba da taimako na kuɗi ko na wasu abubuwa amma mutane faɗa magana da suke cewa to mu ga rikicin na gida ba ya maganin sa ba za mu fito muna magana rikici na wajen to kaga abin da aka yi mu ma halin da aka samu a ciki a ragowar black africa shi ne cewa ko a'a mu yunwa ce ma ta dame mu mu rashin zaman lafiya ne ma ya dame mu so ba ka tunanin me da mun ko nawa saboda abin da dame ka dame ka to abin da ke so nuna amince ko wato ita america da yan danta tun da dama suka fara wannan internationalization na na siyasa sai ya zama cewa ko sun kama wani abu guda ko ina sun tura masu irin nasa wannan shi ne suka ko kasashen afirka kuma za ga sai dai ni ta haushi amma iyakacin shi kenan sai da kungiyoyi masu zaman kansu da wasu ko mutane na irin masu masu abin haka shi na su irin taimako kamar misali akwai kungiyoyin addini kungiyoyi na na sanci ga al'umma da suke ta aika taimako na zuwa abin na haka yawanci na na kudi ne ko na na abin na haka to ko shi ma za a ga cewa ko hanyoyin da zai ita zuwa Palestine ai sai American Israel ta dakile wannan hanyoyin haka ko za su nation sai rasa abin da za su yi wannan saboda makincin America so abin da nake su nuna ya ce ko gowa kasashen Afirka ma irin eh, makincin da aka yi sai aka tusa shi rigima a tsakanin su to wannan rigima sai ta sa su ba za iya kallon ma wani abu na wani na ji ma da abin da suka samu kansu to wannan kuma shine halin da rigowar karshe a maka To ma sauraro anan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na Afirka a yau kashi na biyu kuma na ƙarshe har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba. A yammakon babban bakon namu Farfesa Mustapha Gurbe wani malamin da ke koyarwa tsangayar tarihi da ke jami'ar ahmad bello ta zaria birnin ilimi da ke jihar kaduna najeriya da ni kuma awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon kari ya zub da tsamiyar kura yanzu kuma sai mu koyi harshen farsanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau da Allah za mu shiga cikin darasi na 172 inda za ku ji tattaunawa tsakanin Muhammad da wani bairani ɗan kasuwa mai suna Majid wanda yake da kamfani da ake gudanar da harkokin kasuwanci a tsakanin Iran da kuma kasashen Turkmenistan da Armenia inda yakan kai kaya waɗanda aka samar da su a ƙasar Iran zuwa waɗannan ƙasashe sannan kuma yakan shigo da kayayyaki cikin iran din daga waɗannan ƙasashe dukkanin ƙasashen biyu da suke da kyakkyawar dangantaka wato ƙasar iran da kuma ƙasashen turkmenistan ɗin gami da ita kanta ƙasar armenia sana da abubuwan da suka hada su ta fuskacin al'adu na tsawon shekaru masu yawa a tarihi muji tare da muhammad dai sun tattauna dangane da harkokin cinikayya tsakanin waɗannan ƙasashe da kuma yadda majid ɗin yake gudanar da nasa harkokin kasuwancin تو اما کافی مجا گره ورگا کلمومی من شنیده ام نی ناجی شما بازگشته اید کدو. حدود کی منه؟ یک ماه وتا دیا من نبودم بانانا کجا اینا شما سفر کرده بودید کو کنی گرو من رفته بودم نی نتپی شما رفته بودید کو کنتپی مدیر دارکتا شرکت کمپنی تجاری نکاسونچی سفر بلاگرو سفر کاری بلاگرو نتپیا چند سال واسو شکرو کشورها کساشی روابط تجاری دنگنتکر کاسوانچی خرید سی فروش سیروه مبادله مسایه کالا کایا شما قصد دارید کنا کارتان کو شما توسعه دهید ده تا کنون یزو ینزو ما موفق بوده ایم من ما توسعه می دهیم منا پدداوا ما می خواهیم توسعه دهیم مو منا سن مو تجارت کاسوانچی چه چیزهایی؟ ودن ابوبوا شما صادر می کنید کوکی پتروا کشاورزی نوما غذایی نه ابینچی شما وارد می کنید کنا شگوا ما وارد می کنیم منا شگوار پنبه دگه موفق باشید الله سا madalla yanzu kuma ga tattaunawa tsakanin Muhammad da Majid tare da tarjuma a cikin harshen Hausa. شنیدم که به تازگی به ایران بازگشته اید. نجی چوا کننن کداو ایران. بله، حدود یک ماه در ایران نبودم. ای که من وتا دیا بنا ایران. به کجا سفر کرده بودید؟ اینانه کتپی. به ارمنستان و ترکمنستان رفته بودم. من مدیر یک شرکت تجاری هستم. نجی ترکمنستان در ارمنیه نی. نی ونی کمپنین کاسونچی نی. پس به یک سفر کاری رفته بودید. کنن تپی تا ایکی کی؟ بله، چند سال است که شرکت ما با کشورهای ارمنستان و ترکمنستان روابط تجاری دارد. برای خرید و فروش و مبادله کالا به آنجا رفته بودم. eh wasu shekaru kenan kamfaninmu yana dangantaka ta kasuwanci da kasashen turkmenistan da armenia na tafi can ne domin sai da sayarwa da musayar kayan kasuwanci قصد دارید کارتان را در آن کشورها توسعه دهید؟ kana da nufin ƙara faɗaɗa aikinka ne a waɗannan ƙasashe? Bale, ta kunun muwaffaq budehim. و می خواهیم تجارت خود را با ترکمنها و ارمنیها توسعه دهیم. ای ya zuwa yanzu dai mun samu dacewa kuma muna son mu ƙara faɗaɗa kasuwancinmu da mutanen turkmenistan da armenia چه چیزهایی به آن کشورها صادر می کنید؟ waɗanne abubuwa ne kuke kaiwa a waɗannan ƙasashe? Turkamanha و ارمنیها از محصولات کشاورزی و مواد غذایی و برخی مواد معدنی ایران استقبال می کنند. متنان ترکمنستان در ارمنیا سنا سان کایکن ابینچی در وسو kayan معدنی daga ایران شما از آن کشورها چه چیزهایی وارد می کنید؟ کو کما دگا ودنن کساشه ودن ابوبانه کوکه شگووا از ترکمنستان پنبه وارد می کنیم و از ارمنستان نیز تولیدات کشاورزی و دامی وارد میکنیم. کنیم. منا شگو و ده او دگا دگا ترکمنستان دگا رمینه کما منا شگو د انگنت تنکای بسیار عالی است. موفق باشید. دکیو قره. الله سا اداچه. To madalla ga tattaunawar kamar yadda ta gudana a cikin شنیدم که به تازگی به ایران بازگشته اید بله حدود یک ماه در ایران نبودم به کجا سفر کرده بودید؟ به ارمنستان و ترکمنستان رفته بودم من مدیر یک شرکت تجاری هستم پس به یک سفر کاری رفته بودید؟ بله چند سال است که شرکت ما کشورهای ارمنستان و ترکمنستان روابط تجاری دارد. برای خرید و فروش و مبادله کالا به آنجا رفته بودم. قصد دارید کارتان را در آن کشورها توسعه دهید؟ بله، تا کنون موفق بوده ایم و می خواهیم تجارت خود را با ترکمنها و ارمنیها توسعه دهیم. چه چیزهایی به آن کشورها صادر می کنید؟ ترکمنها و ارمنیها از محصولات کشاورزی و مواد غذایی و برخی مواد معدنی ایران استقبال می کنند. شما از آن کشورها چه چیزهایی وارد می کنید؟ از ترکمنستان پنبه وارد می کنیم و از ارمنستان نیز تولیدات کشاورزی و دامی وارد می کنیم. بسیار عالی است. موفق باشید. kamfanin da majid yake aiki dai kamfani ne da ya haɗa iraniyawa da kuma mutanen ƙasashen biyu na turkmenistan da armenia akwai iraniyawa da suke zaune a ƙasashen biyu suna gudanar da harkoki na kasuwanci da kuma wasu aika na daban hakanan ma ƙasar iran 'yan ƙasar turkmenistan musamman a lardunan khorasan gulistan da sauransu hakanan kuma akwai mutanen ƙasar armenia da suke zaune a kasar iran din musamman ma a garuruwan arumiya isfahan tehran da dai sauransu idan allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a wani darasi to amma kafin wannan lokaci amadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri da waɗanda aka ji muryoyinsu musamman malama kudusiyan da muhammad amin ibrahim da ya dauke shirin afefe ne abdullahi salihu da na jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka kada da littafin da standard stan na tila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina alim na bi talib da muke kawo muku mun ji yadda aka kare a yakin nehrawan wanda imam ali salam ya yaƙi hawarijawa wa'anda suka bullo da sabbin aƙidu a addinin musulunci suka kuma yi ƙoƙarin tilasta musulmi imani da sabbin aƙidun nasu idan kuma ba su yi ba a wasu lokutan sukan kashe su har ila yau mun ji wasu maganganun imam ali salam dangane da khawarijawa bayan yakin nehrawan inda ya bayyana cewa yakin nehrawan ba shine ƙarshen yaki da khawarijawa ba don su tsotso ne a jikin mazaje da kuma cikunan mata don haka za su yi ta bayyana har zuwa wani lokaci ana ta yaƙarsu kuma ana samun nasara a kansu banda haka mun bayyana cewa a halin yanzu a duniya babu wasu mutane da suke kiran kansu hawarijawa amma kuma akwai wa'anda suke da aƙidunsu na kafirta musulmi da kuma halatta jininsu kuma mafi yawansu suna da aƙidar wahabiyawa wa'anda suka samu asali a ƙasar saudiya a wannan zamanin suna da ƙungiyoyi wa'anda a ɓoye kafirai ne suke goya masu baya ko kuma mu ce manya-manyan ƙasashen duniya don amfani da su saboda cimma burinsu a kan musulmi ko kuma dai don kafe karfin musulmi a duniya a duk lokacin da musulmi suka yi yunkurin samun karfi a duniya banda ka mun bayyana cewa wasu musulmi wanda suke da masaba mai suna ibadiyya suna da asali daga khawarijawa amma kuma ba su da aƙidun khawarijiya na farko wanda suke kafirta musulmi musamman suke kafirta amirul mu'minin alayhi salam su wa'annan musulmi na masabar ibadiyya suna girmama amirul mu'minin alayhi salam suna da littattafansu da fiƙinsu da aƙidunsu wa'anda malamansu na farko suka rubuta har ila yau ana samun masu bin wannan masabar a halin yanzu a ƙasar oman da kuma ni bangare na kasar algeria banda haka wasu sun ce ana samun su a kasar india ma a yau za mu dubi muhimman akidun hawarija wa'anda ya hada da kafirta duk wanda ya aikata zunubi babba wasu daga cikin wa'anda suka wuce gona da iri daga cikinsu duk da cewa dukkaninsu sun wuce gona da iri amma wa'annan suna ganin duk wanda ya aikata kaba'ira ko babban zunubi ba za a karbi tubansa ba har abada banda haka suna ganin duk wanda ya aikata zunubi babba ya fita daga addinin musulunci wato ya yi ridda kuma dole ne a kashe shi da shi da 'ya'yansa kuma wai zai dawama a cikin wutan jahannama suna danganta wannan aƙidar tasu da aya ta 24 na suratul ma'ida inda Allah ke cewa lallai ne mu mun saka da tara a cikinta akwai shari'a da hasken annabawa wa'anda suke son sallama suna yin hukunci da ita ga wa'anda suka tuba wato yahudawa da malaman tarbiyya da manyan malamai da abin da aka neme su da su tsare daga littafin allah kuma sun kasance a kansa masu ba da shaida to kada ku ji tsoron mutane kuma ku ji tsorona, kuma kada ku sayi 'yan kuɗi kaɗan da ayoyi na wanda bai yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar to wa'annan su ne kafirai cikin suratul ma'ida aya ta 45 dangane da shugabancin musulmi kuma hawarijawa suna ganin wanda ya aikata kaba'ira ko babban laifi bai cancanci ya zama shugaban musulmi ba sannan suna musanta cewa imamanci ko shugabancin al'ummar musulmi nassi ne daga Allah ta'ala suna ganin duk wanda ya rike alkur'ani da sunar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya cancanci shugabanci sannan idan mutane biyu daga cikinsu suka yi wa wani bai'a to bai'arsa ta kullu ba wanda ya isa ya kwance ta banda haka suna ganin khalifanci bai takaita a cikin ƙurashawa ba yana halatta wa wanda ba ƙurashe ba ya zama khalifa banda haka khawarijawa suna ganin halifofi guda biyu na farko wato halifa abubakar da kuma halifa umar suna daga cikin halifofin shiryayyu na manzan allah sallallahu alaihi wa sallam amma halifa usman kuma shekaru shida na farko na halifancinsa ne kawai shi halifa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam amma shekaru shida na ƙarshe shi ba halifa manzon allah ba ne imam ali salam kuma suna ganin shi halifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kafin ya yadda da sulhu da kuma shiga tsakani na wasu musulmi don sulhunta shi da muawiya da abi sufyan amma bayan haka suna ganin shi ba musulmi ba ne sannan a yayin da suke da aƙidar kashe musulmi wanda ya saba musu da 'ya'yansu da matansu a ɗayan ɓangaren kuma suna ganin bai dace a kashe kirista ko kuma yahudawa ba wannan dai shine kaɗan daga cikin aƙidun hawarijawa bayan yakin nehrawan wa'anda yawansu ya kai ga sun yi tasiri a cikin wasu al'amura da dama a siyasar addinin musulunci daga baya to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu ga shirin na musan dokokinmu musan dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu raro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musan dokokinmu sanin dokoki kamar a kowane lokaci inda muke nanatawa abu ne mai muhimmanci ga rayuwar ɗan adam domin sai ka san doka sannan za ka kiyaye ta sanin doka mafi muhimmanci a cikin al'amura ne wanda zai sa mutum ya san in wannan dokan na santa to yaya zan gani ni na aikata ko kuma in naga wani ya aikata na ce lallai na ya aiki da doka sannan idan naga kuma wanda bai aikata ba in ce bai aiki da ita ba ko kuma naga wanda yake karya ta da gangan to na san cewa wannan mutum ne wanda baya son zaman lafiya a cikin al'umma shi yasa muke fito da irin waɗannan al'amura na dokoki domin mu san su sawa'un dokokin nan na addini ne ko kuma dokoki ne na zamantakewar mu ta yau da gobe ko kuma dokoki ne na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashe daban-daban kai hatta ma dokoki da suka shafi al'amura na yaƙe-yaƙe kamar yadda muke bayani muke kuma cikin yin bayani akan dokokin ƙasa da ƙasa da suka shafi ɓangare na yaƙi wanda a cikin al'amuran da muke gani yau wa abubuwa na yaƙin da ke faruwa tsakanin isra'ila da falasɗinawa muke tabbatarwa kawo mu cewa akwai dokokin da ƙasa da ƙasa aka rattaba su aka sanya su mutane ƙasashe daban-daban suka rattaba su to amma akwai abin ban mamaki a ce yau an zo an waye gari waɗannan dokoki na yaƙi ga su a rubuce fa kuma a fili suke amma isra'ila ba ta aiwatar da su ba ma ba ta aiwatar da su ba tana karya su bayan tana karya su kuma uwa uba wai ƙasar da take magana tana wani kumfar bakin cewa muni masu kare haƙƙin ɗan adam a duniya wato amerika sai gashi ita take taimakawa isra'ila wajen karya waɗannan dokoki na yaƙi na ƙasa da ƙasa to shi yasa muke wannan bayani don mu san waɗannan dokoki bayan mun san waɗannan dokoki sannan sai mu fito fili kuma mu san cewa waye ya karya su ta wayaya ya karya su to mun yi wa bayanai dangane da nau'i-nau'i na dokokin da suke cikin yarjejeniyar geneva da kuma irin abubuwan da ke tattare da wannan da kuma hatta cewa shin yakin da ake gwabzawa yaƙi ne na ƙasa da ƙasa ko ba yaƙi ne na ƙasa da ƙasa ba tunda kamar yadda muka bayani ne a shirinmu na baya cewa eh, dokokin ƙasa da ƙasa yaƙoƙin nan ma sun raba su daban-daban to akwai yaƙi na ƙasa da ƙasa akwai kuma wanda ba haka ba to mun yi bayani akan cewa lallai yaƙin hamas da isra'ila yaƙi ne na ƙasa da ƙasa bisa la'akari da cewa tun da ita hamas ƙoƙarinsu shine cewa waɗannan da suka zo 'yan kaka gida kama guri zauna suka zo suka mamaye musu falasɗinu ta falasɗinawa ce su yahudawa sun zo ne daga wani wurare daban-daban to wannan idan hamas ta tashi ko jihadul islami ta tashi ko kuma duk falasdawa suka tashi suka ce lalle muna so a dawo mana da 'yancinmu a dawo mana da abubuwan da yake namu ne to wannan yaƙi zai koma yaƙi na ƙasa da ƙasa ne kamar yadda yake rubutacce a cikin yarjejeniya ta Geneva din nan. To duk wannan bayanai mun yi su a dunkule a cikin shirinmu da ya gabata. Wani abu wanda yake shi ma mai muhimmanci dangane da wannan al'amura na sanin dokoki na ƙasa da ƙasa shine al'amarin da ya sa a cikin waɗannan dokoki akwai guraren da aka haramta kai wa farmaki akwai ma mutanen da aka haramta wa kai farmaki waɗannan dokoki ne na ƙasa da ƙasa da suka shafi yaƙi wanda ƙasashen duniya suka rattaba wa hannu daga cikin guraren da ko kuma kafin mu je ga gurare mutanen ma da aka hana a kai musu wani abu na farmaki a cikin wannan yaƙi hatta da su kansu ma mayaƙan. idan a cikin mayaƙa na nan bangare da mayaƙa na can bangare ana kwamawa to sai aka ji wa wasu daga cikin mayaƙan wancan bangaren ciwo suka kasance suna cikin wani yanayi sun jikata to wannan jikatuwa sai doka ta ƙasa da ƙasa ta yaƙi ta ce to wannan da yake ya jikkata ɗin nan to karka kai masa farmaki an hana a cikin waɗannan dokoki na yaƙi to wa'ina abubuwa suna daga ciki ko kuma wani ya faɗi ba lafiya watakila ko ya tashi da malaria ne ko ya tashi da wata cuta ce ko ciwon kai ne menene amma yana daga cikin waccan bangare na makiya wanda kuke kwamawa da su amma yanzu gashi yana cikin halin rashin lafiya to kaga shi ma sai doka take cewa to kar ka kai masa farmaki shi ma balle ka ce za ka kashe shi ga nan dai ga nan balle kuma in aka zo zancen gurare dama ko da ke a mutanen ma akwai waɗanda suke a doka an hana kai farmaki ga wanda yake baya cikin kwami wato baya cikin wancan runduna ko kuma wannan runduna da suke kwamawa da juna shi baya ciki dama bai ma dau bindiga ba bai ɗauki wani abu na makami ba baya ciki daga cikin mayaka ɗin to in ku baya ciki to shi ma an kare shi akan cewa doka ta ce kar ka taɓa shi ka kai masa farmaki la'alla ko ya zo shigewa ne ko kuma kusa da gidansa ake yaƙe-yaƙen nan to ko ma dai menene wannan doka ta hana a kai masa farmaki wanda su ne ake kiransu fararen hula waɗanda ba sa cikin yakin su kuma sojojin ma da suke komawa ɗin ko kuma mayakan ma sai aka ce idan wannan ya ji ciwo ko kuma ya zama mara lafiya to shi ma kaka kai masa farmaki duk waɗannan dokoki ne waɗanda suke rubutattu a cikin yarjejeniya ta Geneva ɗin to a kenan idan muka ga waɗansu daga cikin mayakan nan kamar yadda yake faruwa a yakin Hamas da Isra'ila ɗin idan ma ga isra'ila tana kai farmaki hatta ga waɗanda suke marasa lafiya da kuma waɗanda suke ba su ji ba su gani ba fararen hula da kuma balle kuma mayakan da suke ainihin komawa da su din sun ji wa wani ciwo a ciki sai za su zo gurinsa su tadda shi amma yana cikin jikata ga jikinsa duk jini doka ta ce kar ka kashe shi kar ma ka sake kai masa hari to amma mun gani a cikin abubuwan da ake kwamawa da su za ga cewa irin waɗannan ɗin isra'ila ba ta barinsu sai su ƙarasa su sai su karkashe su gaba ɗaya to waɗannan abubuwa ne waɗanda suke nuna mana cewa lallai a yakin hamas da isra'ila lallai isra'ila tana karya dokokin yaƙi wannan a fili yake sannan in ka ɗauki gurare an haramta kai farmaki ga guraren da duk ya zama na farar hula ne duk abin da yake na farar hula ne gidajen farar hula ne guraren mazamansu ne guraren neman maganinsu ne gurare ne na al'adunsu duk irin waɗannan an haramta kai farmaki a cikin lokacin da ake gwabza yaƙi to amma mun ga abin ban takaici yadda isra'ila ta tafi wajen wato da duk fararen hula ne suke zuwa su karɓi magunguna asibiti ta mamaye shi ta kuma nemi hatta wai marasa lafiyan duk su fita daga cikin wannan asibiti din bisa wasu abubuwa wanda a doka ta ƙasa da ƙasa din ba ta da yancin da za ta yi wannan sai ta tabbatar tana da yaƙini cewa su hamas din sun zo sun mai da wannan asibitin ya zama shine cibiyarsu sun ajiye makamai a cikinsa kuma daga nan suke kai farmaki wa isra'ila din suna amfani da shi to in aka samu wata ƙasa tana da irin wannan sojojin da sun je sun mai da asibiti ko kuma wani guri waɗanda za ka iya kiran guraren fararen hula ne amma sojoji suka je mayakan ga su da sojoji ne mayaka suka je suka shiga wannan gurin suka kawo makamansu suka ajiye to dokan ƙasa da ƙasa sai ta ce a tabbatar tukun shin lallai wannan abin da ake rayawa cewa sojoji sun kawo makamai sun shiga guri kaza kuma gurin na fararen hula ne wannan magana gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce in gaskiya ce to za a nemi cewa za a fitar da waɗanda suke ba mayaƙi ɗin ba ne wato fararen hula ɗin in kuma ba gaskiya ba ne to haramun ne ma a ce za a yi wani abu wanda za a cutar da wannan guri ɗin to amma ita isra'ila ba wani bincike da ta yi kafin wannan babu wani yaƙi ne da take da shi kafin wannan abin da muka gani shine kurin sun zo sun mamaye shi bisa raya cewa wai daga cikin wurin ne hamas take kai musu farmaki wai a nan ne hamas take da makamai ta ajiye a ƙarƙashin ƙasa wai wai wai suna da yawa amma har gobe sun kasa tabbatarwa da jama'a cewa abin da suka raya din abin da suke faɗa din gaskiya ne to in ku haka ne to kai farmaki a wannan gurin ya zama haramun ya saba dokokin ƙasa da ƙasa na yaƙi musamman ma fito da marasa lafiya daga ciki da nuna musu cewa lalle dole sai sun bar gurin mutum yana cikin wani hali na rashin lafiya wanda kuma in ya bar gurin ya fito daga cikin wurin da ake masa magani akwai yiwuwar zai mutu to irin wannan duk abubuwa ne da suke nuna mana yadda ita wannan ƙasa ta isra'ila take karya dokokin yaƙi amma kuma da taimakon su amerika da su jamus da wasu ƙasashe na turawan duniya to wannan lokaci lokaci ne da ya kamata kowa ya fahimci dokokin nan mu san waye yake karya dokokin nan sannan mu tabbatar wa kanmu cewa duk abin da muka gani wani abu ne wanda idan mu mun san dokokin muka kuma san waye ke karya su to mun san cewa a cikin wannan al'amari babu adalci kuma lallai dole ne mu fito mu nemar wa waɗannan falisdewa da ake yi musu wannan kisan ƙare dangi mu neman musu 'yanci bisa abubuwan da suke rubutattu a cikin al'amura na doka ta ƙasa da ƙasa to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu wani shiri na gaba wasu lalala Muhammadu alayhi ga takaitattun labarin duniya shugaban kasar iran da takwaransa na kasar cuba sun buƙaci ƙasashen duniya wanda suke tausayawa falastinawa su haɗa runduna ta kare al'ummar falastinu wanda sojojin mamaya suke wa kisan kiyashi a gaza da kuma wasu wurare a yankin yamma kogin jordan shugabannin biyu sun bayyana haka ne a yau litinin a cikin ziyarar aiki wanda shugaban kasar cuba ya kawo a nan birnin tehran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaba ra'isi da kuma takwaransa miguel diaz canel suna faɗar haka a wani jawabin haɗin gwiwa da suka yi wa manema labarai a nan birnin tehran bayan ganawa na sa'o'i a wani bangare na jawabinsa shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa manya-manyan ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa waɗanda suka hada da majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar ƙasashen larabawa da kuma ƙasashen musulmi duk sun kasa aiwatar da abin da ya hau kansu na tabbatar da zaman lafiya a duniya musamman dangane da abin da ke faruwa a kasar falastinu don haka a cewarsa akwai buƙatar a sake haɗa sabuwar haɗaka na ƙasashen duniya tare da manufar kare haƙƙin waɗanda aka zalunta ko kuma raunana a duniya mai baiwa shugaban ƙungiyar hamas shawara kan al'amuran siyasa tahir annunu ya bayyana cewa gwamnatin halmikasar isra'ila ta sake nanata cewa za ta kashe shugabannin kungiyar hamas a duk inda suke a duniya ya kuma kara da cewa wannan barazanan ba ta tsoratar da shugabannin wannan kungiyar kuma ba zai taba tsoratar da su ba tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto a nunu yana faɗar haka a jiya lahadi a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ya kuma kara da cewa wannan barazanar ya nuna irin damuwa da shugabannin hamshin kasar isra'ila suke ciki saboda turjiyar da suke fuskanta a yakin da suke fafatawa da falastinawa a gaza da kuma sauran wurare a kasar falastinu da aka mamaye har ila yau nuno ya bayyana cewa wannan zai sanya kasashen da shugabannin hamas suke zama kamar lebanon da kuma kasar qatar barazana ga gwamnatin wa'annan kasashe don kare lafiyar shugabannin wannan kungiyar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shafin labarai na yanar gizo mai suna alfijir a tarayyar najeriya ya nakalto ministan harkokin wajen kasar yusuf tuggar yana cewa gwamnatin tarayyar ta najeriya ta rubuta wa shugabannin sojoji da suka kwace mulki a jamhuriyar niger wasiƙa inda take buƙatar a saki tsohon shugaban kasar muhammad bazum to da haka muka zo ƙarshen abun da za mu iya gabatar muku a wannan lokaci kafin mu karkare mai ban kwana da kuma na ga ta ku shafukan shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh